akwai ruwayar na Aisha radiyallahu anha wadda ingantacciyar ruwaya ce take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka Annabi sallallahu alaihi wasallam hafi fi kulli ahyanihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah a kowane yanayin sa a kowane lokaci kowane ne manzo Allah yana ambatan Allah idan aka ce yadhkurullah ambatan Allah babu ambatan Allah mafi girma sama da alqur'ani an gane am adh-dhikr inna la nazzalna dhikra muka saukan maka a dhikr da qur'ani shine ambatan Allah mafi kololuwa kinan da Aisha take cewa manzo Allah yana ambatan Allah a kowane yanayi yana ambatan Allah a kowane yanayi yadhkurullaha fi kulli ahyanihi kowane yanayinsa manzo Allah yana ambatan Allah Kinin kaga har da lokacin da yake cikin janaba ma kenan ambatan Allah in dai har aka ce subhanallah walhamdulillah ambatan Allah ne sunan Allah ne to qur'ani shine ambatan Allah mafi girma to kenan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kenan a lokacin da yake da janaba kamar yadda ita wannan riwayar ta nuna wannan magana na Aisha shine fikin Imam al-Bukhari dan Bukhari babu yin subutun ma babun cewa janaba ba ta hana mutum karanta alqur'ani mai girma Abdullahi dan Abbas an rawaito magana daga wajen shi yake cewa nakan karanta adadin izuna adadin izu da ɗiba na a rayuwa ta izu da kullum izu biyu kullun izu uku kullum nakan karanta su yace ina da janaba a jikina nakan karanta wannan qur'adadin abin iban kaina a rayuwana kullum ina nakan karanta su duk ruwayoyi da suka zo suka nuna cewa mai janaba ba zai karanta qur'ani ba duk wannan ruwayoyin babu wanda ta inganta maswatul fiqhiyya lajnatid da'ima malamai diwa abin da suka tabbatar kenan duka ruwayan da suka suka nuna mai janaba ba zai karanta qur'ani ba ruwaya ce mai rauni